azabata ga masu saɓo? kowane azabu shine azaba al'ali mai raɗaɗi. to ci gaba Wana nabihim an dafi ibrahim kuma ka ba su labari wato abin nan maganar um, bakin ibrahim wato mala'iku goma sha biyu waɗanda Allah ya aika waɗanda za su tai su halaka mutanen lut wato kenan kun ga mala'iku iri guda manzanni iri guda sun ka biya nan sun sa rahama sun ka wuce can kun sa azaba wato ashe kenan ubangiji in ya sibanta da wannan rahama da azaba cikin lokaci guda ba abin mamaki ba kun fahimta ko wato goma sha biyu ne ko goma ne ko uku daga cikin su akwai jibril iz dakhalu alayhi dakhalu alayhi to su waɗannan mala'iku lokacin da sun ka tafi wajen Ibrahima suka shiga gare shi fa qalu salama sai sun ka wadi kalma ta salam ta sallama qala Ibrahim alayhi salam sai Ibrahim ya ce shi kuma alayhi salam lama arada alaihim alaka lokacin da ya kawo musu abinci lam ya kulu su ci ba ya kawo musu abinci suka ki sai ya ce inna minkum wajiluna mu masu jin tsoro ne gare ku mun ba ku abinci kun ki wato kun taho da wani nuhi kenan mugun nuhi kun fahimta ko to kalu to nan da yake ba karantar da mu ake yi mu yi sallama ga wanda ya yi muna ba rahama ubangiji ne ake faɗa muna don haka kun ga ba faɗi maganar sallama ibrahimu ba sai dai jin tsoron shi eh, kun fahimta ko qalu la tawjal sai suka ce kada ka ji tsoro inna nubashiruka bi gulamin eh, alim mu mune ma bushara da samun da mai ilimi wato zi ilmi ma'abucin ilmi kathirin mai yawa shine isa kama zikira fi hudin kamar yadda an kambata cikin hud ba ba isma'il bane don sannan isma'il an riga an dauke shi an haife shi har an kai shi makka kun fahimta ko to qala qala abashartum ƙala wato sai Ibrahim ya ce, Aba shartu muni bilwala da kun yi bishara da samun ɗa, ala’an masa ne da kibar bayan tsuha ya same ni, ko kwa izgili ne kuke yi min. Kwa bi matu bashiru, da mi kuke min bishara, wannan abin mamaki ne, wata tsuha ya kai shekara ɗari, matashi ta kai tis inda wani abu. Kala. Kalu sai mala'ikun sun kace basharnaka bil haqqi mun yi ma bishara da gaskiya abinda mun ka faɗa gaskiya ne fala takun min alqadin kada ka zan cikin waɗannan ɗebe dan mali ga ubangiji tsohon nan bai hana Allah shi ko malayar da kai ka samu da qala qala Kala sai Ibrahim ya ce, manya kanamin rahmatin rabi, ne zai ɗebe tsammani ga rahama Ubangijinsa, illa zalun sai batattu. Wato abin nan ƙunut da ya asumi na da abin raja, wato abin nan alfardu fil raja wal fardu fil ya'si duk ba ba da kyawo mutun ya amince wato Allah ba zai masa azaba ba halaka ne kuma mutun ya ya ce shi Allah ba ya so nai gaba ɗaya ya ɗebe tsammani shi man halaka ne ko wani ba ya da kyawo tsaka ake so ah, ka bauta ma Allah da kwaɗan ya karɓa gare ka yi ma rahama da tsoron ya yi ma azaba kun ga tsaka kenan kun gane ko wannan shi ne ibadan musulmi wanda ke cewa ka bauta ma Allah ba don tsoron azaba shi ba ba don kuma neman rahama shi ba wannan ibada da abin nan ce majusanci ne da tasawuf ne kun gane ko eh. wa man yaqan min rahmati illa adh-dhanu sai batattu kun fahimta ko ai al-kafirun wa hadha yadullu ala anna ala anna ta'ajjuba ibrahim alayhi salam wato mamakin da yayi shi ibrahim bi itibaril adati ya dibi wajen al'ada ya tsufa min wujudi waladi na samun ɗa min shaikhin daga tsohuwa a juzin da tsohuwa dunar kudarati ba abin bai da ikon ko saduwa da ita a wannan lokaci wale zalika qala man yaqruna rahmatu wa ne ke da ɗebe tsammani daga rahama ubangiji ashe mamaki ne ba ya san bai yiwuwa bane illa dalun sai batatu al mukhdi'una masu laifi wato waɗanda sun kai kurin tariqal ma'rifa wato sanin hanya ubangiji wala ya sai ata rahmatullahi, ba san ba san in abin nan fadin rahama ubangiji wa ta'ala kuma in an ce ma'arifa sanin rahama ubangiji ba irin ta sufawa ba masu cewa mutum shi kansa ya zan Allah kujera Allah kare Allah abin nan zira Allah haka nan sai ya bar sallah kenan wai Allah bai wa Allah sallah eh? Eh, Allah ya zo <laughs> Allah ya tsare to fala ma ulima annahum jaduna sa'alahum an sababi maji'ihim to lokacin da shi Ibrahim ya gane wato su iyakan gaskiyar su kenan na cewa za a yi mai bushara to sai ya tambaye su yaushe dan nan zai zo fa qala qala sai wato Ibrahim ya ce fa ma harbukum menene babban al'amarin ku ayyuhal salun ya ku manzanni wani albabban al'amari kun ka taho da shi bayan wannan kuma qalu wato ya tambaye su sababin zakkuwarsu bayan wannan bushara sai menene babban al'amarin ku wanda kun ka taho da shi a ku manzanni qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aike mu zuwa ga wasu mutane masu laifi kafiri na kafirai su ne mutanen lut li ihlakin don halaka su illa alalu inna lamnajjuhum ajma'in to illa alalu sai mutanen lut su kan ba za mu halaka su ba inna lamunajjuhum ajma'in mu masu tsar da su ne har abada wato gaba ɗaya li imanin saboda imanin su wadan sun kai imani da shi amma gidansa akwai wani illa mar'atahu illa mar'atahu sai dai matarsa qaddarna inna alamin gabi ita mun kaddar tana cikin masu zama cikin masu halaka kun gani wato abin nan kishin dangi shi ya ja ta domin cikin su take shi ko bako ne ya kabilanci tsaron al'adar gargajiya eh shine Allah saukake to ci gaba to huna akhiru qissati diyu ma ibrahim wannan shine karshen labari wato kissa ibrahimu da baki wato har sun faɗa masa mm, matan mm, Lutu ma za ta halaka. Famar wurin ala Ibrahim, ɗauɗiyatun likisatin wata shuɗa wasu akan eh, Ibrahim, kamar mataki ne ga ƙisar su ma'aludin, wa da mutanensa. Wa fa'idatu tauɗiya albusharatu limumini abinda amfanin wannan eh, farawa <coughs> don a yi bishara ga muminai na bi annan laha yukhriqul adata wato cewa Allah yana saba mu al'ada bil iman saboda imani ya kai daraja inda babu ya kai daukaka inda babu saboda imani kun gane ko wa inna ma asaba mu'minan kuma kuma ya nuna cewa duk abin da ya saba mu'mini min khairin ko alheri ne au ghairihi yushariku fihi mu'minun akhar wal mu'minina na saduwa da shi kun gani yanzu da za a zuwa ga mutanen Lut Ibrahim sai ya nuna bakin ciki kun fahimta ko to ci gaba ta qaddamatul mala'ikatu rusul ko mala'iku waɗanda an manzanni sun ka ci gaba bisa irin da tahiya su ila qura qaumil ludin eh, falan ma ja'a ludil mursalin lokacin da manzannin suka zo ludu da shi da mutanensa ko ko shi kansa qala qala innahum qaumun qala lahum sai wato lude yace mu mala'iku innakum qaumun munkarun ku mutane ne wanda yake ban san su ba munkar wanda baka sani ba mutane ne ban abin nan kasan nan kuke zaune ko ko daga ina kun hito to alu alu bal jina da bima sai suka ce a'a amin nan bal jina kama kan wato mu ba mutane bane ji ina ka mun zo ma bi ma kanu fi yamtarun don abin da mutanen ka sun kaza suna yi na shakka ai ya shukku na hukul azabu shine azaba domin wanda ya san wanda an kawa gargadi ga saukar azaba ya ci gaba da yi wato kenan yana shakka ne bai yarda da cewa azaban nan za ta zo ba to don haka mun ka zo mu nuna musu wa ataina ka bil haqqi wa ataina ka bil haqqi wa inna la wa ta naka bil haqqi ko mun zo ma da al'amari umarni na gaskiya bi amril muttaqin ko da mutayaqqin wato wanda yake na yaqini wa inna la sadiqun kuma mu kuma mu masu gaskiya ne lalle masu gaskiya ne fi kauli na ga magana mu to ci gaba واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث to fa asdi bi ahlika kai tafiya dare bi ahlika da mutanenka bi kada min Allah cikin yankin dare ka gudu da kai da mutanenka wata bi adbaran kuma ka bi bayan mutanenka sai sun kasa su gaba abin nan ka koma baya gare su kana tafiya wala yaltafin ku ahadun kada kowa shi waiwaya daga cikin ku li Allah ya ra azima ma yanzu bin don kada shiga wata musiba mai girma wanda ke sauka ga mutanen ka wamdu haitu tumaru kuma ku shude ku yi ta tahiya inda ake umarnin ku da tafiya wato zuwa kasar sham fa kharaja huwa sai fita wa bintahu da 'ya'yansa biyu mata falam haru min qaryatihi illa wa huwa wa bintahu ba wanda ya ta daga wannan gari sai shi da ɗiyarsa biyu wada wallahu lahum al Allah nade musu kasa fi wakati cikin lokacin tahiya hatta na jawo sala ila ibrahim har ya tsire kai inda ibrahim yake to wa qadaina ilayhi dhalika al wa qadaina dhalika al wa qadaina ilaihi dhalika al-amr munka munka hukunta wannan al'amari zuwa gare shi wato munka bashi labarin yadda abin zai auku menene munka bashi labari anna dabir haula ta bayan waɗannan mutane makadu za a yanke shi musu bini ana cewa kudiya dabir ta an tumbuke shi babar komi gare shi ba da shi da komi nashi an halaka ai yatimu istisaruhum fi saba munka bashi labarin za a tumbuke su gaba ɗaya da su da mutanen su duk wato lokacin asuba to ci gaba وجاء أهل المدينة يستبشرون to wannan labari da an sun ka taho sun ka ba sun ka ce ga abin da mun ka taho kuma ga abin da za a yi to kamin wani abin da an ka ji ga wasu baki kyakkyawi sun zo sai mutanen gari sun ka taho waje al-madina sai mutanen madina sun ka zo mutanen garin wato sunan garin suna ne sazum sune mutanen sune mutanen ludu lamma ukhbiru anna fil bayt anna fil bayti eh, lut ko anna fi bayti ne ba hmm. wato cikin gidan lut akwai babu al nan fi bayti lut cikin gidan lut maradan wato akwai yara ba su da gemu hisanan masu kyawu wa humul mala'ika wato alhali sune mala'ikun nan sai mutanen sun ka taho ya suna bushara wato suna tsammani kenan za su yi alfasha da su za su yi liwaɗi ga yare kyakkyawi sun zo suna gudu su yi alfasha da su to ci gaba To lokacin da mutanen su suka taho sai ya ɗora lallashin su ƙala lutu sai lutu ya ce inna haula fi waɗannan baƙina ne ya waɗannan ya jama'a wala tablahun kada ku kunyata ni in kun fada su yanzu ai ya zo abin kunya ba ku girmama ne ba duk wanda ya bata an bakon ka ai ya bata ma wattaqullaha wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzun kada ku kunyata ni bi qasdikum iyyahum wa ku ne hesu wata da aikata alfasha da su kada ku yi wannan kada ku kunyata ni to mutanen sa maimakon su ji wannan magana sai suka ce ba mu hana ka ga ajewa eh, talikai ba ai mun ce duk baki ko waɗanne iri ne in sun zo ka abin nan kada ka hana mu gare su ba mu yi ma wannan magana ba kala Kala sai ya ce, na ci ga ’ya'yana ba ’ya'yansa na biyu ba, Eh, wato mutanen abin nan eh ƴaƴan al'umma nisa'ul qaryati li'annahu banatuhu domin kowane uba ne annabi uba eh, al'umma shine ga ƴaƴana in kun tufayil in kun zama masu aikin abin da kuke so ne na biyan bukatar ku na shawa ta tazawwaju kuna ku aure su qala ta'ala la'amruka innahum lafi to ana cikin ba annabi labarin yadda mala'iku da lud da abin nan ake sai an ka komo kuma ana ce masa la'amruka wato Allah ya rantsuwa da rayuwar annabi kun ga gayar daraja kenan ina rantsuwa da rayuwar ka ya annabi wa hayatika eh, ko bidurul masul li shaykh jalaluddin sayyidi خرج ابن مردويه أن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حلف الله بحياة أحد واتو الله بيريلان سوى درايو قوة إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أمرك إن أران سوى درايوك wato Allah na rantsuwa da mahalukai don ya nuna darajar da a cikinsu ko kuwa wani hikimar da a ciki Allah ya rantsuwa da rana ya rantsuwa da wata don ya nuna rayuwa don ya nuna hikimar da a ciki sannan ya yi rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ku ba rayuwa annabi shekara 23 ce duk ita ta haskaka duniya har yau ba kai ga ilimin da a ciki ba gabanin wannan rayuwa ana ce ma abin da haka ana ce ka age hmm. lokacin jahiliya lokacin duhu hata kafirai ce ka age suke cewa ashe musulunci shi ya kawo rayuwa cikin duniya ashe kenan rayuwar nan ta annabi shekara 23 wato hikimar da a ciki Allah ɗaya san iyaka a ah, ba su cikin suna cikin eh, jahiliya hmm. kun fahimta ko wata ina rantsuwa da rayuwa kawai da ta canza duniya innahum lafi sakaratun yawon wato su mutanen ludu lokacin da ya taho suka zo yana lallashi amma su suna cikin mayansu ya muhun suna ta ɗaya mu a abinda dai sun ka tasan ma na ɓannan na shi za su yi ta yi to na ne fa ahadatuhum musayhatu sai tsawa ta kama su jibril da yi musu tsawa mushrikin suna masu shiga lokacin hitowar rana wato kenan bayan safiya ta rana ta fito sai jibril ya musu tsawa sannan shi ko ya hita cikin dare shi lut faja'alna aliha فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وجعلنا عاليها سافلها sai mun ka ɗauki ƙasan wato saman ƙasar mun ka maishe shi sama wato an ka ɓaɓɓake ƙasar gaba ɗaya an ka yi sama da ita an ka birkice sama ta koma ƙasa Hmm, ina wato abin nan rafa'aha jibril bi an jibril ila sama ya dauka ya yanka ta ya dauka zuwa sama wa azqataha maqaluba ya jiyo ya fadar da ita abin nan juye ila al zuwa kasa wa amtarna alim hijatan ko mun kai musu ruwan duwatsu min sijil na yumbun abin nan laka na wuta in eh, na bab inna fi dhalika la'ayatin ga wannan abu akwai ayoyi inna fi dhalika da dama sura abinda take nunawa karshen masu tsaurin kai eh, inna fi dhalika laayatin wato ga wannan abu akwai ayoyi masu nuni ga makomar wanda ke saba mu umarnin Allah wato ga samun azaba mai tsanani mai yankewa wato kuma ayoyin nan lil mutawassimin ga wadanda yake suna dibi da hankali wato asalin wasu mu alama ta wato ka dibi abu ce abu kaza zai auku saboda wannan don haka ke cewa ittaqu firasatul mu'min eh, domin firasa ɗayan abubuwa biyu ake samunta ko ka ji maganar mutum yana magana yana kuskure ka san kenan a cikin zuciya shi ba gaskiya bane ko ko ga yana faɗa fuskar shi ta canza ashe kenan ba gaskiya yake faɗi ba da wannan ake gane ko a ce mutum na kwarai ne ko mugu da kadibi na kwarai zaka ce na kwarai ne ko da ka debe shi mugu za ka abin nan don za ka ga fuska shi baki kirin kun gane kun to to ci amma dai bakin al'ada irin namu ba ban da irin kan baki a'a wato koda koda koda fari ne in akwai share cikin zuciya shi za ka gane Eh, ka gane ko eh, kuma komi baki komi bakin sa in na kwarai ne zaka ga haske na hitowa eh, kuma da ka gamu da masoyin ka zaka gane ba sai abin nan ba sai ya ce ba ni masoyin ka bane shine tawassul hmm, ci gaba wa innaha bi sabilin muqim wato ita abin kasar eh, lut wato mutanensa garin su eh sadum la sabilin tada akan hanya muqimi wanda tsaye daga makka zuwa zuwa sham ay tariqu quraishin ila sham zuwa ga sham lam tandaris bata ruce batan ana gani afala ya tabiruna bihim ba su zuwa su gani su kula da su na cewa duk wanda ya ci gaba da saba ma Allah haka a ƙarshen sa to inna fi zalika in na fi dalika la'atin ga wannan fa abin da an kawa mutanen lutu akwai aya abin kula lil ga masu imani a kullu man duk wanda ya yi imani da Allah wa saddaqa al-anbiya ya gaskata annabawa wa rusul da manzanni arafa anna dalika ya san wannan inna ma la lintiqamillahi min al-juhali wato yana gane cewa yin haka nan wato Allah ne ke yin azaba ga jahilai masu izgili da addini da ajali mukhalifatin don sabawar su ga addini ga abin da Allah ya ce wa amman ladhi la yu'minuna amma waɗanda ba su yi imani ba wa la hu ala hawaditha fa yahmiluna sai su dauke shi ala hawaditha al ce a ah, ai ga abin nan cha ne abin nan in ba ruwa ba babu itace ne kawai <laughs> kun fahimta ko wato haka zamani ya saba wa husulil um, abinan quranati um, um, abinan quranati alkawkabi ko kuma samuwar taurari in tauraro wannan ya kusa da wannan ga ko kuma abinan ga abin da ke aukuwa wal ittisalat alfalakiyya ko kuma ittisali haduwar falaki da falaki kun fahimta ko su mai suwa ga tauraro kaza ya bayyana ga abin da zai hito ga abin da zai abin nan wannan kawai shine wala qad jama'a Allahu al-ayata Allah ya tara ayoyi ya auku na halakar su wa qalbil mada'in sannan da juyar da ƙasa eh, alama fi alaman fiya bisa ga wanda a ciki wa imdaril hijarati alaman gaba anha kuma da yin ruwa na duwatsu akan wanda yake an sa cikin ƙasar eh, wa hada hataniyan bi itibari hudati qaryatin wato ita ƙasar an ce an ce gari guda kun gane ko an ka ce aya domin kamar gari guda ne wato kenan hudatu qaumi ludin almusharu ilaiha eh, bi qawlihi wa inna hala bi sabili muqim wato ita wannan gari tana ga hanya eh, abin nan wanda an miƙe to nan akramakallah eh labi sabilin a ah, labi sabilin ne akwai ba akwai abin nan ah, akwai ba gabanin ya wajen fassara da ake labi sabilin muqim eh an ce ba ta rushe ba kan ya za ka iya amma abin nan eh, eh, eh, black sea na nan yawa akwai dai amma alamomin na nan hmm. to wala ya ko wala wannan ba zai zo kaifa jama'al ayata awwalan kaga can farko ya ce la'ayatin sannan bayan haka nan ya ce la'ayatan inna fi dalika la'ayatan ko fahimta ko ya kada ya tawo hada hasaniyan wal qissatu wahida amma duk ƙasa guda ba ci ayatin ba duka saboda haka nan dibin ƙasa ce can kuma dibin ayyukan su ne wato wanda yayi ta yin laihi yi ta yin laihi to ga yadda azaba za ta zo amma kuma bayan an halaka su sun zo abu guda kun gane ko fa fil qissati suratul intiqami wato ga kissan nan kuma ya nuna in an kai iyaka nan da nan Allah zai kama wasu il masir da mugunya makoma liman kafara bi ayati ga wanda ya kafir da ayoyin ubangiji wa kharaja bi zalika an da'iratul insaniya ya fita kuma wata in mutum ya kafirta da ayoyin Allah ya ki imani da su sai ya fita daga zama mutun. ila musharakatul haywa musharakatul haywa sai ya kama da dabbobi duk wanda ya bi yana bin namiji dan uwansa ya komo yana kama da dabbobi ke fil waqahat ga rashin kunya wa adabil haya da rashin abin nan eh, kunya waqaha abin nan eh, rashin mutunci da rashin kunya firtikabi ma harrama Allah subhanahu wa ta'ala ga yin abin da Allah ya haramta eh ko ba ta yi da su ba dai azaba za ta same su fi kisa ta shu'ai bayan haka nan kuma ga kisa shu'ai كان to ya shiga ga labarin shu'aib Wa zaka rat ko? Wasu kirat an ka ambaci kisa cewa abu ƴa kaɗan. Le'an nan maka su da ku na isarar ta da inci ƙananan abin da ake nufi nan, wanda ya saɓa ma Allah nan da nan Allah zai kama shi. Wasu i masiri mun kafa da biyar aya tun da mu ganyenmu komar wanda ya kafet da ayobon ubangiji don haka ba sai an ambaci labari da yawa ba. Shi ne ya ce wa in kana asabar laifukan da ko mutanen aika kunci ne wanda gari ne ke wai da kunci wata wanda ya ke mutanen shi aibu ciki. hiya gailatun kuncin shajarin ice ne bi qurbil madina kusa ga gari wa hum qaumu shu'aib sune mutanen shu'aib to su mutanen aika da zalimi ne masu zalunci ne domin sun karyatar da shu'aib to ci gaba to su mutanen shu'aib dan me an halaka su yan kasuwa ne sun ka kiyawo da kyau Ah, kawai wannan kawai ne ba don musibu ba nan take ba eh? ina ganin yadda mu to ai yanzu ga gargadi yana yi Allah ya tsare mu eh. kun fahimta ko fanta eh, kabna min sai mun kai musu azaba da an halaka nahum bi shiddatil hari mun ka halaka su da tsananin zafi kun ga su da yake abin nan dukiya gare sun ka ki awo da kyau sai zafi kenan ba ruwa wa innahum ala bi imamin mubin wato su mutanen aika mutanen abin nan eh, wato mutanen lura da mutanen aika don su duka biyu labi imamin biyu suna ga babban hanya sananne wadda ake mutakwarai shawa ke bi lokacin da za su na sha ai mu afala ta ta na bin su ku larabawa ko ku qurayshawa ba ku kula da waɗannan ya ahli makkata wa ya bi bikum ga rukun kun yi kun kai koyi da su sauran mutane sai su koyi da ku kun fahimta ko summa sharaha eh, shara'a ne ba sharaha ba shara'a ne hmm. ci gaba ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين to sun masharatun nan ya shiga fi kisati salih bil iktisar da takaitawa fa qala yace wala qad kazzaba ashabul hijr al mursalin ko mutanen hijir hijir wani rafi ne tsakanin madina da sha sham wa huwa makan tamunan samudawa suke su kuma sun karyatar da al mursalin manzanni bi takazibin da wa su salihan لأنه تكذيب لباقي الرسل دومين دو دي قرية النبي قدا يقرية سورا دكا لاشتراك دون تاريوه في المجيء بالتوحيد كون غسوكم متعنين أبنن سوى أن تمو دامي أن كي مسو تكنيشنس ني أن باسو ci gaba da sana'o'i amma kuma sun ka ƙin yadda Allah ya ce maimakon su yi amfani da sana'an nan da amfani sai sun kai zan hotel suke ci a wuraren wasa to wa huma wa atainahum ayatina mun ka ba su ayoyin mu wato kenan suka ce ba su in imani sai an hidda musu raƙuma an ka fitar wa kanu an hamuri sai sun ka zan suna masu kawo da kai daga wannan raƙuma ko ci gaba wa kanu yamriduna min wa kanu yahtuna min aljibali sun zan wato suna sassaka daga duwatsu suna sassaka buyutan gidaje amini amintacci kun ga wato kenan sun iya sana'o'i fa adarhum sayhat birkiloli sai tsawa ta kaba su na suna masu shiga lokacin asuba amma a'udhu Hama a gana anun ma kanu ya kasu bin abinda sun kanu suna yi na sana'a bai wadatar da komi da gare su ba wata sana'a su bata amfane su ba. Mm, Allah ya tsare mu. Wama halabna sama wa bi walarwa wa bai na huma illa billah. To sannan ya yi ta. Wa to sannan an kai taqibi bisa ga kissa wannan kissa ta masu sana'a fa qala amma al amwalu fa hiya indana dukiyar da sun kai da sarsakar da sun kai da sun bashi wurin mu tun tahi sun sun halaka wa ma khalaqana samawati wa mukhalit tasammai ba wal ardi da kasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su illa bil haqqi sai da abinda yake namu ne bi haqqina abinda yake namu ne ba bashi mun ka dauko daga banki mun kai ba faman man talabahu min na falan da duk wanda ya nemi abin da a cikin sama da ƙasa daga wani ba da gare mu ba in ji Allah to ya yi kuskure bai samu wa inna sa'ata la'atatun kuma sa'a tashin kiyama mai zakkuwa ce la muhalata fa yujazi kullu ahadin bi ilmi Allah shi ya saka muku ga kowa da ilmin sa da abin da aikin sa fasfa aka ce ma annabi kai rangwame an kaumika duk annabi sun kai da wa'azi ce Allah gafarta muku الصباح jamilu wata كاي da kai mai kyawo kenan a aril anhum kada kai musu mugunya addu'a iradan la jaza fihi wata kawo da kai wanda yake babu kasa hankuri ba wai don kasa hankuri bane wato akwai mutum ya yi hankuri don ya kasa zai yi to wannan ba irin sa bane yi hankuri kawai dai ai wala ta ajal bil intiqam kada kai gaugawa ga musu azaba wa amilhum mu'amalata sahufi kai musu mu'amala ta mai mai gafartawa alhalim mai hankuri li yadhhara al hasan hasan don halaye masu kyau su bayyana wal afu wa saboda eh, kauda kai da rangwame don washi ake so kai wato ga mutanen ka don mutanen ka su yi koyo ga rangwame to inna rabbaka inna rabbaka huwal khallaqul alim inna rabbaka al khallaq lalle ubangijinka shine mai halitta ga dukan komi al alim shine masani bi kulli shay'in ga dukan komi wala qad ataina wala qad ataina fatab'an min al wal qur'an al azim to kuma don a ba a dadada annabi rai kada kai bakin ciki wanda an ka ba waɗannan kyautan nan gata wala kada ta da ka saba min al-matani mun ka baka bakwai daga cikin surori waɗanda ake karantawa eh, ina ne eh, wala eh, ina ne saba min al-matani wa hiya wa hiya khairun min al-amwali abaka abin nan fatiha kawai wato ta hidu dukiyoyi qala sallallahu alaihi wasallam hiya al-fatiha ita ce fatiha eh ayoyi bakwai rawahu shaykhan bukhari da muslim ya rawaito li annaha tusanna fi kulli rak'atin domin ana karanta daga kowace raka'a ashe da duk yi sallah ka tuna annabi da an ka bashi wannan su eh, ayoyi bakwai kowace raka'a ka tuna a shi sau bakwai kun fahimta karanci bayan haka ka kace kai abin nan iqama Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illa shahadu anna muhammadur rasulullah ga abubuwa ga sunan wal qur'anul azim ba wannan an fatiha ɗaya ba da qur'ani wanda an mai girma wato kenan wannan ya nuna kenan uh, fatiha juz'in qur'ani ce amma kuma kamar ta yi daidai da shi don haka ake cewa ta kunsa abin da a cikin qur'ani domin abin da a cikin qur'ani in ka kasa sai ya kasu kashi bakwai wato tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya wanda yake in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rububiyya uh, abin nan kuma da abin nan uh, rahmanir rahim wato ya tara um, alhamdulillah rabbil alamin ya tara duk tauhidin rububiyya da uluhiyya wanda yake ubangijin talikai shi ya kamata su bauta ma ko bayan haka nan da kace arrahmanir rahim duk ayoyin rahama da na abin nan sun shiga nan arrahman maliki. yawmiddin mamallakin ranar sakamako duk ayoyin da sun ka nuna yin azaba da ban tsoro duk ya shiga in ka san Allah shi an mu mallaki ranar addini ba mai tsar da kai ba wani shehi ba wani uba ba wani kaka ba wani menene wanda ke tsar da kai shi Allah shi dai adda iko a ran nan duk ya tara ayoyin azaba da tsoratarwa sannan ga kuma sakamako sakamako hmm? a ah, malik yawmiddin sakamako in kai abin kwarai da to in mugu ne ku sakamako kun ga duk ya tara abubuwan da an ka ambata ambaton aljanna da wuta da komi sannan ka ce iyyaka na abudu kai ɗaya muke bauta ma saboda haka kenan duk abin bauta ma sun zube kun ga tauhidul uluhiyya ya zo sannan kuma ibada ta zo sallah azumi zakka wane ne duk komi za sannan iyyaka nasta'in kuma kai ɗaya muke neman taimako gare shi ya nuna kenan babu sauran wani wanda ake abin nan Eh, iyaka na budu iyaka kana sa'i eh, kana bacci mun abin nan <laughs> eh, kun wayo da kun abin nan don haka wasu daga cikin sabon annabi ko bulala su ta fari kasa ba su ce mu wani ba ni sannan hidana sirat al musayyin ka shirye da mu hanya wadda daidaita ta duk shari'a wadda yake in an yi ta zan zauna lafiya hanya wadda an miƙaƙƙa mai zuwa aljanna sirat alladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda kawwa wa ni'ima wannan duk ya tara abin tarihin salihai duka tun annabawa shuhada da wane da duk wanda annab kwarai gairil magadubi alaihim ba waɗanda an kawo fushi ba muyagun malamai sun sani sun kaki su ne magadubi alaihim ya sani ya ki an yi mai fushi wanda dallin kun ban da batattu wanda yake yana yana ibada da jahilci tarihin tarihin na kwarai da muyagu kun gane ko

to tunda mun baka wannan kyauta mai girma fatiha da qur'ani la ta muddana aina kada ka mika idanunka ila ma matana bi azwajin min zuwa ga abinda mun ka shi su dadi da shi nau'i nau'i na tufahi jin daɗi, kayayyaki gidaje kakka damu da su wala ta zan kuma kada kai bakin ciki don sun bata ma rai don sun ba su yi imani ba don wani abin nan Ah, abin nan kana da shanu da yawa wadan gwali ya kwalle yana gudu za ka ji bakin ciki wa fil janaka lil mu'min sannan kuma ka zama mai taushin hali ga mu'minai ay alin jana baka ka saukar da abin nan gehen ka ga mu'minai ka zama mai saukin hali har kowa ka bayyata ka. wa hiya kinatu an husna tadbir kyawun wato tsarin al'amura da kyawun shafaqar sosai min khafala ta'iru janahu domin kun ga kaza sai ta saukar da abin nan shi hikan ta tauri ƴaƴanta mm. ah, alal kuruhi bisa ga 'ya'yanta yan kanana. wa dan miha ilai suka ta tara su to kawa mumin ne haka nan ka zama mai tausayi gare su kun fahimta ko to ci gaba mm. Mm. kuma ka ce inni anan nadirun wato ni haƙiƙatan anan nadhiru ni ne mai gargadi ga Azabu ubangiji kada ya sauka gare ku almubinu mai bayyanan nan gargadi ka kare musu wannan bayani ina yi muku gargadi kada azaba ta zo muku eh, kama anzalna wato kai gargadi kamar yadda mun ka saukar da gargadin na alal mun kwatasimi ne bisa ga waɗanda yake masu rantsuwa wasu ne sun ka taru abin nan Quraisha sun kai rantsuwa lalle sai sun kashe Annabi sallallahu alaihi wasallama suna izgili gare shi wato kata samu turka makka ko ko sun karaba kasan makka yasudduna an nasu al-islam wato yadda suke yi wato lokacin da musulunci na farko kun san kullum makiyin ka shike watsa alherin ka wato sai suka raba kasar makka waɗannan su zauna wannan kofa wannan su zauna wannan hanya wannan su zauna wannan hanya wannan su zauna hanya annabi na can ba ba san yana cikin na dan gida da shi da ƴan mutanen su kaɗan su waje da shi kuma kun gane ko eh, domin kullum makiyin ka ke jawo hankalin mutane zuwa gare ka eh, in wani ya yabe ka da wani ya yabe ka bai jawo hankali zuwa gare ka sai a ce abin kai ku jale shi kuɗi ya bashi amma in ya zarge ka to sai a ce bari mu gani yadda ya faɗa na haka ne a bincika ba eh, hmm. bismillah to ci gaba wato sun karba hanyoyin maka don su hana mutane daga shiga musulunci alladhina ja'alul qur'ana idin wanda yake sun sanya abinan walladhina ja'alul qur'ana wanda yake sun mai da qur'ani ilin tatsuniyoyi a jaza a juz'i juz'i sun kamar da qur'ani qala ina innahu sihir wasu suke ai sihiri ne gare shi wa ba'alun kana wasu ce banban abin nan bokanci ne wa ba'alun washirun wasu suke kai ai mawaki ne wakila eh, wakila amanu bima wafaqan ko sun imani da abin da ya daidai da su wa kafaru bima lam yuwafiqu abin da bai daidai ba su so su ce ba mu yarda ba kun fahimta ko eh, kamar su ce mun yarda da abin nan eh, mun yarda Allah shi da abin bauta ma akwai kuma mun yarda annabi shine manzo amma mun yarda ilhami Eh, in sun yarda da ilhami ana kawo sabon hukunci wata addini bai kare ba kenan ana kawo da alqur'ani abu ya lalace hmm, kun gane ko bi malami wa fiqin qala muqatil wal farad muqatil da farad cikin manyan malamai ne kum ta ashar wata mutum goma sha shida ne daga cikin quraishawa rajulan ba'athahum al walid ibn mujira walid shine abin nan ciyaman nasu wato ya aika su ayyamul mawsim wato lokacin da ake taruwa lokacin hajji Waƙasa samu samu aqabu makka sun karaba abin nan wuraren makka wa an da hanyoyi da ke shigowa wa fi da hanyoyi na duwatsu Ya na liman salaka su ce ga wanda ya shigo makka la tagtaru bi hadal kharij kada ka hita da wannan dan tawaye wata wanda ya hito fina gare mu dan tawaye ne yadda in nubuwa yana cewa shi annabi ne fa innahu majnun shi mahaukaci ne kada ka yarda mahaukaci ne wa rubama qalu sahiru ko kuma su ce mahaukaci eh, mai sihiri ne wa rubama qalu shairu wata su ce mawaki ne wa rubama qalu kan wani lokacin su ce bokanci ne ba boka ne wasu mulmu ne an kai musu suna waɗanda sun li li'annahum iktasamu turqa domin sun raba hanyoyi fa amatahumullahu sharra bai tafi bayan kan bayan sun kare Allah ya halaka su halakawa mutuwa wadda ta himuni wa kanu nasabul walid ibn mugira hakaman ala babil masjid sun kasa um, abin nan walid ibn mugira shine wato abin nan mai hukunci ga kofar masallaci wa idza saluhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala in sun ka tambaye shi menene hukuncin annabi sadaka uh, sadaka au um, ko sadaka wato shi an ka aje shi kofar masallaci in an ka taho waɗancan da an ka ce kaza ne ka koyar yarda da shi sai su tosu tambaye shi yaya waɗannan a abinda sun kawada gaskiya ne kar ku yarda ya waɗanda aka eh, tura qala allah ta'ala wa rabbika فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك إن رمسوا هذا أبنجزك إن جاء الله la nas'alannahum ajma'in za mu tambaye su lalle za mu tambaye su gaba ɗai amma Kano ya amalu ko ga abin da sun kazan suna aikatawa na izgili da kai lalle za mu tambaye su to ci gaba a gyara an gyara ya na ne hmm. Eh, amma fasda bi matumur an ka ce ma annabi kada ka damu da su ka fashe kwai shi ne fasda yanzu eh, an komi ne na gaskiya fasa kamar an kece kwariya eh, bi matumur ga abin da ke umarnin ka da shi ai izhar bihi wamli ka fada kawai kamar an fashe kwariya fit tabriq garar rarrabi abin da haƙi tsakanin gaskiya wal ba'dil mai bakin ciki shi ta yi amara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci annabi hadhihi al-aya bi izhari da'wati bayyanar da kira wa tabligi risalati da ida manzanci ila man ursila yin zuwa ga wanda an ka aike shi zuwa gare su wala yubali bi istihza'i mustahzi'in kada shi kada shi damu da izgidin mai izgidi wa huwa qawlu wa'adil al mushrikin ka kauda kai ga masu shirki wato masu izgidi kada ka damu da su haɗi ka fashewa ƙwarya inna ka faina kan inna ka faina mustahzi'in Allah ya ce kada ka damu fashe ka mu fashe wa ƙwariya mun isan ma masu izgili masu yi ma izgili mun halaka mun isan ma bi ihlaki la minu za mu halakar da su bi afatin da aibi wa qad ishtahara minhum al-walid ibn mugira daga cikin waɗannan shahara ga masu izgili akwai walid ibn mugira kun fahimta ko mm. da asim ibn wa'il da adi ibn qais da aswad ibn abd yagus wadannan su sun kai shahara ko wani su wato Allah ya halaka su halaka ta abin nan ta walakanci to ci gaba alladina alladina yaj'aluna ma'allahi ilahan alladina Suwa ne masu izgili waɗanda Allah ya isa ma annabi su alladhina yaj'aluna ma la ilahan akhar waɗanda yake suna sanyawar abin botawa na daban tare da Allah fa sawfa ya'lamu za su sani za su san akiba al'amarin su to kamar yadda sura ke karantarwa wala kan alamu annaka fadruka bima yaqulu wala na alamu Allah ya ce hakika muna sani mun sani in na kai iliku sadruka wato kirjin ka na kunci wato abin na bata mare haka kamar za ka kasa hankuri mun san abin na bata mare kwarai bima ya kun don abin da suke faɗa na izgili da ƙaryatawa mun san haka nan to kakka da mu fasa bi hamdi rabbika to ga maganin kuncin rai ga irin wannan Ah, fasabi bi ka yi tasbihi game da gode ma ubangijin ka kace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan shine maganin izgilin da ake yi ma ba zai cahe ka da komi ba wa kun minas sajirin kuma ka zan cikin masu sallah ba ka yi sallah yi ɗaya ba cikin jama'a sallah cikin jama'a ita ce maganin bakin ciki kun fahimta ko ربك حتى ياتيك اليقين sannan kuma ka bauta ma ubangijin ka shi ɗaya hata ya ce ka na har mutuwa ta zo ma eh, abin nan kai eh, abin mm. saboda haka wato ibada kullum sai ta sadu da mutuwa Ah, kun fahimta ko in ba ta sadu da mutuwa ba wato ta zan ba ta da amfani ke eh, eh subhanallah sama da kasa hmm. ah, ku dakata abin da in yi da za mu yi cikin wannan shekara waɗanda mun ka yi a cikin wannan karatu kuma abinda mun ka faɗa daidai Allah shi tabbatar da shi kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya karɓi ayyukan mu gaba ɗaya ya kuma saka mana da alheri ya'yan uwa ina fatar ku ci wa مئة وثمان wato ɗari da ishirin da takwas ne kuma ana mata suna suratun ni'am wato surorin ni'imomin da Allah ya wa mutane ni kasarati ka adadi ni'amin laifi a don Allah ya ambata muna ni'imominsa cikinta wa mawdu'uha har raisi ad-dilalatu ala annahu ta'ala tammul qudrati wato abinda take karantarwa wato nuni ga cewa Allah mai cikakken ikon yi ne kuma mai cikakken ilimi ne ko mai aikatawa ne da yake so ya tsarkaka daga dukan nakasa kuma yana ba yana bayyanar da hikimarsa ga dukan ayyuka na sama da na ƙasa masu hankali da wasunsu masu girma da waɗanda abin nan waɗanda yake ba su da girma amma kuma duka waɗannan sun taru cikin ba da ni'ima ga mutane ga waɗannan halitta nashi duka kamar yadda magana za ta bayyana ko kuma za mu bayyana insha Allah ko wani abu an kayi za a ce ga dalilin don jin daɗin mutane wato don haka ta take suran jin daɗi sai suran ni'imomin da Allah ya wa mutane to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عما يشركون طيب بسم الله a الرحيم أتى أمر الله wato umarnin Allah ya zo ko kuma al'amarin Allah ya zo ai muqaddama su abubuwan da yake alamomi waɗanda za su fara bayyana wa awailuhu da na farko shine al'amarin ubangiji shine taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama fala tastajilu kada ku nemi zakuwar shi da gaugawa tatlubuhu qabla hini kada ku neme shi gabanin lokacin sa fa innahu waqi'un la mahalata zai auku ba makawa wasu ijaluhu wasu ijaluhum lahu yadullu ala adami mubalatihim bil inzari wato kafirai in an ce Allah zai taimaki annabi za su ce to don mi ba a yi tun yau wannan ya nuna kenan ba su damu ba kamar suna ganin wato gargadin da ake yi ana cewa taimako zai zo ko kuma azaba za su zo gare su kamar ba gaskiya ba da dogewar su bisa ga kahircin su da Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar ma Allah kuma ya ɗaukaka ya karkaka amma ya shirku na abin da suke hada shi da shi tanzihan lahu amma ya shirku na bi gairahu wato Allah ya karkaka daga abin da suke hada shi da shi wajen ibada to ci gaba ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنظروا أنه لا إله أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة الله ينا سوكر ملائكو بالروح واتو game da wahayi wahayi shi ne rai wato Allah na saukar da mala'iku su saukar da ruhi wato abin rayuwa domin imani ko ilmi wato shi ne rayuwa ta duka wannan yana zafuwa ta hanyar jibirin daga ubangiji eh, ilbihi ihya'ul qulubi min al domin da da ilmi ake rayar da zukata daga jahilce jahili matacce ne kamar yadda ake cewa jahili ko yana tafiya akan ban ƙasa matacce ne malami ko ya fita cikin kabri yana da rai wato bi na amri da umarni wato da wahayi da gare shi wato da bi iradati da nihin ubangiji yana saukar da shi alaman ya sha bisa ga wanda yake so ne ibadi daga bayansa wa humul anbiya ne, annabawa su dai ake saukar ma wahayi wahayi shine ilimi na hukunci a yi ko a bari ko halattawa ko haramtawa wanda Allah ke saukar ma annabawa idan an saukar ma mutum shi kadai ba da ce shi gaya ma kowa ba shi ake ce ma annabin Allah in an ce ya gaya ma wasu mutane to ya zan Allah ana an tsaro annahu la ilaha illa wato in an saukan musu wannan wahayi sai Allah ya ce musu ku yi gargadi ay khawful na ku tsorar da kafirai da azaba wa wa wa azabi wa adimu kuma ku sanar da su an la ilaha illa an cewa ba abin bautawa da gaskiya illa an sai fattakun saboda ku ji tsoro na ay ku ji tsoro ku ji tsoro na wani bi ku bi kuma umarnin da nake yi muku kullum tsoron Allah shine bin umarnin su da barin abubuwan da ya hana shine tsoron Allah to ci gaba السماوات والأرض بالحق تعالي عما يشركون ashe kun ga farkon ni'ima ne a ba mutane ilimi shine farkon ni'ima khalaqa samawati wal arda wato ilimin nan kuma wanda yake zai ja su ga sanin ubangijin su wanda yake shi zai ba su komi don haka yace ba abin bautawa da gaskiya sai ni inji ubangiji khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta samai kuma ya halitta kasa bil haqqi wato da abin da yake nashi ba rance yayi ba wa aidan musharik ahadan fihi ma bai tarewa da kowa ga ga sama da kasa ma ya dula ala tanzihi an shariki duk da ya zan ba mai wani abu cikin ƙasa ko mai wani abu cikin sama ashe bai tarewa da kowa ba kenan saboda haka bai kamata a haɗa shi da kowa ba wajen ibada ta'ala amma ya yushrikuna Allah ya tsaka ga abin da suke haɗa shi da shi min ba ni mahalukat su haɗa shi da wasu mahalukat su ce su ma abin bautawa ne cikin samai ko cikin kasa. ai wanda zai khalaqa samawa ta wanda ya halitta samai ya halitta kasa. kaifa yakunu lahu sharikun ya za a yi a samu masa abokin tarewa wato ba zai yi ba ashe sanin waɗannan abubuwa ni'ima ne ci gaba khalaqal insan khalaqal insan min min Allah ya halitta mutum daga jini daga abin nan gudan maniyi aimani ila an sayyarahu qawiyyan shadidan har yan mai shi mai karfi yan mai shi abin nan eh, jini yan mai shi tsoka yan mai shi mutum mai karfi sai da huwa fi mubin sai shi mai tsananin kusuma mubin mai bayyana na kusuma in inkari amrillahi ga mutum al'amarin Allah bai tunanin yadda Allah ya halitta shi daga eh, daga maniyi ƙa'ilin fi na ba'th yana mai cewa wai don ya nuna bai yarda tashin kiyama ba matsalar ga misali yace man za mu hira ni wane ne zai eh, rayar da kasusuwa bayan sun rududduge walau ta walau fi khalqi da ya yayi tunani ga yadda an ka halitta shi daga maniyi na saddaqa amrallahi da ya garkatar da umarnin Allah biduni za'in babu duk wata jayayya ko ci gaba والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون وبان يا فدي نعمة الله يوا يوا متن وجن سوكر da wahayi da saninsa to ya faɗi kuma ni'imomi waɗanda ya masa don ya amfani da su shi mutum wala an ama khalaqa lakum dabbobi dabbobin gida su ne an'am wato raƙumma da shanu da tumaki da awaki wato ku halaka halakum Allah ya halitta su saboda ku fi jumlatin nasu wato cikin jumlan mutane wato ya halitta su don ku ku mutane fiya dimin cikin su akwai dimi, wato kenan in kuna jin ɗari za ku yi tuhafi da gashin su kuma abin nan tuhafi da mayafai daga gatukan ko kuma sufi gashin tumaki ko kuma aubar gashin rakunma za ku yi tumaki da su ku ɗora jin eh, abin nan ɗini wa manafi a sannan kuma suna da wasu abubuwan amfani gare ku kamar ƴaƴansu don ku ci nama ko nonon su ko kuma ku hau wani na ta ku da gare su kuke ci kuma wato domin abin nan eh, ku samu abinci na nama don ya ɗebe muku abin nan eh, kwaɗayin nama Ah, akwai ni'ima da tafi wannan ci gaba ولكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ga wata ni'ima kuma game da dabbobi walakun fiya jamalun kuna da kawa wato game da su ku hau ku kawa hina turihuna ko kuma tun ba ku hau ba wato kuna da ganin shawa turi turihuna lokacin da suke komowa da marece zuwa abin nan bila shi lokacin marece in sun fita kiwo lokacin da suke komowa mutum ya ga dabbobin su na komowa yana jin daɗi wahina tasrahun ko kuma lokacin da suke sakuwa zuwa wurin kiwo wato mai surin yadda ba yana jin daɗi kuna jin daɗi to ci gaba ونعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم ثم سمعت أوكر كايانكم أصنعوني ila baladin lam takunu baligi zuwa su kai su kai shi wani gari wanda yake ba ku iya kai garin nan in ba da taimakon su ba illa da shakil arnu sai da wahalar rayuka wato sai kun wahala inna rabbakum la rahufur rahim lalle ubangijin ku mai rahama ne ko mai jinkai ne lokacin da ya kore muku waɗannan dabbobi kuna aza kayanku ku akai kuna hawa kuna kai kuna tafiya zuwa inda kun ga dama da sauki

wal jibala da alhabarin ne wal hamir da jakuna bi tarkabuha wa mutum don ku hausu kuma kuyi ƙawa. don ku hausu ku yi kawa wato kenan wannan ya nuna Wata hawa na dawaki da alfadarrai da jakuna an yi su don hawa wa ta'lili bihima li ta'rif al da an kace don ku hau ku don a nuna wato abin nan ni'imar da an kai muna al-maqsud bi hawa da yake ana nufin da dawaki da alfadura da bijakuna idil hakim la yatruku al na bi ajallin ni'am wa huwa al-aql domin abin da yasa an kace kenan ba a cin su sai dai abin nan hawa kawai to ba yiwa wato Allah wanda yake mai hikima ga magana in zai yi magana ba zai bar eh, abin nan ni'ima wadda ta fi girma ba ya ambaci wadda an ka siya don ya ce don ku hau ku kawa bai ce don ku ci ba ci bai yi hawa ba ashe inda ana ci da ya ce don ku ci ku hau ku kawa to sai ya ce don ku abin nan eh, don ku don ku hau ku kawa wato eh, ya bar ci wanda yake shi an mahi girman ni'ima wannan ya nuna kenan ba za a ci ba waya munnu bi adna bai barin wato ni'ima wadda ta fi girma ita ke ci sannan shi dora nuna mana sa ga abin da ya kasa ci wa huwa ma bi shin ila ne abin da anka ambata mata na hawa da abin nan da kayin kawa wa manfa'atul akali a'zam domin amfanin ci ya fi girma ne manfa'atul rukudu ga amfanin hawa da yin kawa fa hiya da bil saboda fata inda ana ci da sai an fara ambata ci awwalan tun farko lauka na mubahakan da da sun halatta sun ma yake wa alai haka ra baya kana a so da ci da wani abu kuma kama suna fi bikin da nami domin wajen dabbobi kun ga an ce abin nan a ko ci nan ko abin nan kuna da abin kuna da eh, abin nan tuwafi na tsebe abin nan zafi ko ba haka nan ba لو كان مباتا لم يعتف عليها غيرها كما تنافي ذكر الأنعام ala hada malikin bisa ga wannan eh, fassara malik yake domin ina rinjayar da masar abin da masar malik ga tafsiri hmm. ah, wa abu hanifa haka abu hanifa yake wa alaihi qaulun abbas kuma magana ibnu abbas akan wannan take na cewa wata ba a cin dawaki ga alfadarrai da jakuna wakila a talil rukubi amma ga wata masaba wato da an ka don ku hau ku yi tsawa wato an yi dalilin yin yin abinan ah, dawaki da alfadarai da jaki da an kai an kai abinda yasa an kai don hawa da tsawa la yunafi khalqa hali gairi zalika bai korewa kuma an halitta su don wani kala akali kamar ci fil khayli ga dawaki wato domin ya tabbata wato abin nan ana cin dawaki a sabiti bi hadisi sahihaini wanda yake ya inganta ga hadisi na bukhari da muslim wa alaihi al-hasan al-hasan bisri yana ganin cin dawaki halal ne wa shurai haka nan wani malami da ake cewa shurai yana ganin shi kamar su maliki yake yana gaba da su maliki ma wa ata ibn abi raba shi ma ta ne wa sa'id ibn jubair nan duk tabi'ai ne wa ilaihi zahaba shafi'i bisa ga wannan masaba kuma shafi'i yake wa Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq ibn Rahawai wato waɗannan duk suna ganin ana cin ana cin mm, doki ah, ah, kun fahimta ko wa hatajju ala ibahati luhum al sun kai hujja na cewa ana cin doki gani bima ruwiya ana asma bint abi bakar domin an ruwaito hadisi daga asma'u ya abi bakar as-siddiq ita ce yaya aisha kala ta ce na har na ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallama farka mun soke a doki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rai wa nahnu bil madinati muna madina fa akallahu mun kace a akhrajahu al-bukhari bukhari ya hidda wannan hadisi haka nan muslim ya hidda wannan hadisi to tunda ba ce kuma ba a ci ba wanda sai ce ba a ce وروى الشيخان البخاري رويته كما البخاري ومسلم رويته عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم naha an luhumil khumuri an ruwaito cewa annabi ya hana namun jakuna al'ahaliya na gida ban da na daji wa azina fi luhumil khayl kuma yayi izini ga cin namonin dawaki ga wata riwaya kuma qala wato ya ce shi buhari na zamanan khaybar alkhayl lokacin da aka tafi yakin khaybar kun san yakin khaybar karshe ne karshen rayuwar annabi ne mun ci dawaki wa umrul wasu da jakuna na daji wani annabi nabi sallallahu alaihi wasallam an al-himar al amma annabi ya hana jaki na gida هذه رواية البخاري وانا اتتي رواية تسكن بخاري ومسلم وفي رواية أبي داود وفي رواية أبو داود قال سيتي ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال من ينكي ranar haibar mun yanke dawaki da alfadarrai da jakuna wa kunna qad asabatna makamasa alhali yunwa ta same mu wadda yake mai tsanani mun ka yanke waɗannan nau'ukan dabbobi uku kana hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al wal amma sai annabi ya hana mu eh, cin alfadarrai da jakuna walam yanhana an al amma bai hana mu cin dawaki ba wannan ya nuna kenan masaba shafi da waɗannan tafi ga hanyar shi da waɗannan hadisai sun ka dogara kun gane ko to qultu nice wato ina so in yi mukarana tsakanin mazhabar malik da masabar shafi to wa ra'ayul akali lil khayl indi aswabu ni ga gani na to cin dawaki yafi ra'ayi da ana cin su yafi لأنه نص ظاهر domin nasi ne bayyananne wanda an kayi kuma a Madina la yumkinu an yuqala innahu masukun bai yiwa a ce an shahe shi da ayar bil ayati da wannan aya da an kace wal khayla wal jibala tarkabuha wa zinatan li anna sura makkiya domin wannan sura an saukar da ita makka wannan cin doki ko madina ne ya shi ba sauke ta ba ba ta sauke a hadisi ba da Aisha da abin nan ta a Madina an kai wa fi akhir hayati sallallahu alaihi wasallam ko karshen rayuwar shi ko ba haka ba eh, wa qad farraqa fihi bayna luhum al-khayl wa luhum al-bijal kuma cikin wannan riwaya an bambanta tsakanin naman dawaki da naman eh, alfadarai da na jakuna ma annaha mazkuratun fil aya gashi kuma duk an ambace su cikin aya an ce wal khayl wal bizal wal khamira amma an ce banda waɗannan amma wannan ake wato fil ayatil wahida wa amadu sallallahu alaihi wasallama sharhun liman bahama min ma'anil qur'an aikin annabi shine bayani ga abin da ya koyu na ma'anonin qur'ani da qur'ani ya ce wannan don ku ci amma muka ga annabi ya fa an ci wannan ba ci wannan ba wato wannan ya nuna kenan dawaki ba hanafi ba إذا don annabi shi ɗaya ne ake komawa gare shi ga bayyana hukuncin وغيره fiya da وكنشان ga wannan هذا ba a koma ga kowa sai shi. وذكر الركوب والزينة في الآية أعظم من الأكل أما كما da an ka ce don ku hau ku yi kawa to ga wannan aya shi ya fi girma ima ya tasu bil khairu ga abin da ke kebantuwa ga dawaki iz rukubuha ya fi bi fara'ida kafira domin hawan dawaki yana zakuwa da fa'idodi masu yawa lil akali danci wanda yake akwai ci wani gairihi da wani shi fa na saba ma ahammu yana yiwa ana cin su fa'ida ce amma wato abin na hawa ya fi don kun ga da shi ake yaki da shi ake jawo girma da shi ake samun mulki da shi ake samun siyasa eh to wa huwa rukub wa zina wato shine hawa da kawa wato kun ga kenan yayi muhimmanci eh, kun fahimta ko eh, amma abin nan malik kullum ya akwai shakka sai ya hana don haka ya hana mutum dawaki mata tana na tana ta musulunta mun ce a biya musulunta ta ita amma dai ta kanye ita dai sai ta biyu daga bakin ta don haka sai ka bata kalmar shahada ta to mace mai sauraren ta musulunta tana jin hausa to ki abin nan kalmar shahada wadda eh, eh, ake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'anarta ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai dai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzonsa don ya bayyana mana yadda ake bauta wannan wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah yanzu sai ki faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah to in ki faɗi wannan wata ke yi alkawali ke bar al'adunki na rayuwa duka da dokokin da kike bi na rayuwa duka sai abin da Allah ya ce kowane musulmi wanda ya kalma shahada to ya bar al'adunsa na na abin dokokin al'adu duka sai abin da Allah ya ce wannan shine ma'ana kalmar shahada ah, kuma ina wa mutane tambihi al'adu su adda asali su an ka iske ah, ko waɗanda mutane ah, suna da al'adunsu waɗanda suke bi sai musulunci ya taho daga baya ya roshi al'adun na yace ga yadda ake yi saboda haka wato baya halatta ga mutum bayan an ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sannan ya ce a ai wannan al'adar muke in ya ce wannan al'adar muke wato ya yadda abin da Allah ya ce ya koma mu ga mugunyar al'adar su Allah ya tsare mu yanzu kai ki tafi ki wanka menene sunanta rahama to ke sunan ta rahama Allah ya tabbatar da rahama da yake tabbatar da gare mu a sai ki tafi wanka amma kuma za ki rama sallah azhar da al'asr daga nan kuma ki ci gaba an ta azumi ki fara tare da mu insha Allah ke zan musulma abin da ya same mu ya same ki abin da ya same ki ya same mu duka Allah ya sa musuluncin ke amfani gare ki da da sauran musulmi gaba ɗaya sai mu ci gaba eh eh eh eh saboda shi ke barbaran ke barbaran wata ko kuwa ko ko ne su Allah ya a'a idan ya tabbata ana cin doki to ko alfadari sai a ci shi sai dai a ce makaruhi ne domin wato kullum ana bin uba ga nasaba da addini nasaba da addini ana bin uba wanda yake uh, ubansa balarabe ne shi balarabe ne uh, wanda yake uh, ubansa babarbare ne shi babarbare ne ba kulata ni ba kulata ni ba haushe ba haushe wanda yake kuma ubansa musulmi ne shi ma musulmi ne da an haife shi musulmi ne sai dai in ya juye daga baya amma wajen ga uwa ana bin ci da da bauta wanda yake an shi ba baiwa to shi ma bawa ne sai fa in ya zan ubansa shi adda uwa kuma in ana cin uwarsa to shi ma ana sa saboda haka da wani mutum ya bi tunkiya ta haifi mutum ko da ya zan nima ana cin naman eh. eh.